العزيز القادر الأول والآخر الباطن والظاهر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاز المقبلون عليه وخاب المعرضون عنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقواه فما من خير في الدنيا والآخرة ولا صلاح ولا أمن ورزق وسعة إلا وطريقها التقوى بالتقوى تفتح أبواب السماء والأرض بالخير وبالخيرات والبركات ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أيها المسلمون إن تدبر القرآن من العبادات القلبية والعقلية معا فالمسلم يتلقى القرآن بقلب خاشع خاضع ثم يتفكر فيه وفي معانيه ليستنبط منه ما ينفعه في الدنيا والآخرة ومما قاله أهل العلم في معنى تدبر القرآن أنه تفهم معاني ألفاظه والتفكر فيما تدل عليه آياته مطابقة أو ضمنا من الإشارات والتنبيهات وانتفاء القلب بذلك بخشوعه عند مواعظه وخضوعه لأوامره ونواهيه وأخذ العبرة منه عباد الله آية من آيات سورة الأنعام تلخص لنا حكمة الله تعالى البالغة التي من أجلها يبتل عباده وهي إظهار افتقارهم إليه سبحانه وتعالى فالله تعالى يبتل عباده لينيبوا إليه ويبتهلوا إليه قال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فإذا حل الابتلاء فلا سبيل لرفعه إلا بالتضرع والالتجاء إلى رب الأرض والسماوات وإن من منازل العبد في سيره إلى الله تعالى افتقاره التام إلى ربه الجليل ويقينه أنه لا يكشف الضر عنه إلا هو ولا يأتيه بالخير سواه وهذا يدفعه إلى الاستسلام التام لربه سبحانه وهذا من كمال توحيده وتمام إيمانه وسلامة قلبه قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم إن من أعظم أسباب جلب النفع ودفع البلاء ورفع العذاب تضرع العبد لربه واستشعاره التام للفقر إليه وحاجته إليه والرغبة فيما عنده من الخير ولجوئه إليه وحده بالدعاء والاستغاثة وتعظيم الرجاء والأمل في رفعه للضر الذي نزل به والتضرع هو التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة فقوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون معناه يتذللون في دعائهم إياه والدعاء والدعاء التضرع لأن فيه تذلل الراغبين وقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا أي مظهرين الضراعة وهي شدة الفقر إلى الله تعالى وحقيقة الخشوع وحقيقته الخشوع أيها الإخوة لقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى أن التضرع والدعاء الصادق يرفع العذاب ويرد البلاء فقال عن الأمم السابقة ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فالغاية من أخذ العباد بالبأساء والضراء أن يضرعوا إلى الله ويرجعوا إليه قال ابن القيم عليه رحمة الله فالله تعالى يبتلي عبده ليسمع تضرعه ودعاءه والشكوى إليه ولا يحب التجلد عليه وأحب ما إليه انكسار قلب عبده بين يديه وتضل وتضلله له وإذهال ضعفه وفاقته وعجزه وقلة صبره فاحذر كل الحذر من إظهار التجلد عليه وعليك بالتضرع والتمسكن وإبداء العجز والفاقة والذل والضعف فرحمته أقرب إلى هذا القلب من اليد للفم انتهى كلامه عليه رحمة الله ولقد عاب الله تعالى على قوم لا يتضرعون إلا عند هلول النكبات فإذا نجاهم الله وأجاب لهم أعرضوا عن شرعه وشكروا غيره كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون يقول الشنقيطي عليه رحمة الله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياهم فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا بين جل وعلا في هذه الآي الآيات الكريمة أن الكفار إذا مسهم الضر في البحر أي اشتدت عليهم الريح فغشيتهم الموج كأنها جبال كأنها الجبال وظنوا أنهم لا خلاص لهم من ذلك ظل عنهم أي غاب عن أذهانهم وخواطرهم في ذلك الوقت كل ما كانوا يعبدون من دون الله جل وعلا فلا يدعون في ذلك الوقت إلا الله وحده لعلمهم أنه لا لا ينقذ من ذلك الكرب وغيره من الكروب إلا هو وحده جل وعلا فأخلصوا العبادة والدعاء له وحده في ذلك الحين الذي أهاط بهم فيه هول البحر فإذا نجاهم الله وفرج عنه ووصلوا البر رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر كما قال تعالى فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أيها المسلمون إن العباد قد يغفلون في أوقات الرخاء عن عبادة التضرع عن عبادة التضرع واستشعار حاجتهم وفقرهم التام إلى ربهم ولكن لا ينبغي لهم أن يغفلوا عنها في أوقات البلاء والمحنة ولو أنهم غفلوا في الحالين لعرضوا أنفسهم لعقوبة الله تعالى فإن أسوأ أهوال العبد أن تغره النعمة ويزين له الشيطان الفرح والبطر بما أوتيه من نعم متتالية فيغفل عن شكرها وعندها تحل عليه العقوبات قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرهوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين كفروا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ولقد أخبر الله تعالى عن أقوام ابتلاهم وتوعدهم بالعذاب فاستكان بعضهم وتضرع إلى الله فكشف الله عنهم عذاب الدنيا وأخبر عن آخرين ابتلاهم وتوعدهم لكنهم تكبروا وتجبروا وما استكانوا ولا تضرعوا فأخذهم العذاب أما الأولون الذين تضرعوا فمنهم قوم يونس عليه السلام قال الله تعالى عنه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وقد ذكر بعض المفسرين أن قوم يونس عليه السلام خرجوا إلى الطرقات واصطحبوا نساءهم وأطفالهم ودوابهم ودعوا وجأروا إلى الله وقيل إنهم ظلوا على هذه الحالة أربعين ليلة وهم يستغيثون ويتضرعون ويدعون ويبكون ويستغفرون فكشف الله تعالى عنهم العذاب في هذه الحياة الدنيا وهذا من فضل الله تعالى وسعة رحمته أما الآخرون الذين لم يظهروا الفقر والضراعة فقد قال تعالى عنهم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون أيها الإخوة في الله لما كان التضرع إلى الله تعالى بهذه المكانة كان أحرص الناس عليه الأنبياء والرسل وإن تضرع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام والتجاؤهم إلى الله سمة بارزة في سيرتهم في سيرهم الأطرة حين نزل بهم البلاء واشتد عليهم الكرب فكان نداء نوح عليه السلام فكان نداء نوح عليه السلام ربه أن ينجيه وآله من الكرب العظيم كما كان التجاء إبراهيم عليه السلام إلى الله وحده أن يجعل أفئدة الناس تهوي إلى زوجه وولده وافتقار أيوب عليه السلام أن يكشف الله ما نزل به من ضر واستغاثة يونس عليه السلام في ظلمة جوف الحوت وكعاء البحر أن ينجيه من الغم كما كان شكوى يعقوب عليه السلام إلى الله تعالى وحده قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ومن طال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان دائم تضرو إلى الله فكان من أكثر دعائه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وكان الصحابة الكرام يتضرعون إلى الله تعالى أيضا ويستغيثون به ويسألونه النصر والتأييد وكتاب الله تعالى يؤكد ذلك ويؤيده إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين قال الطبري عليه رحمة الله معنى قوله يستغيثون رب تستغيثون ربكم أي تستجيرون به من عدوكم وتدعونه للنصر عليه فمع تضرع فمع تضرع والتجاء الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام إلى الله تعالى في كل أهواله إلا أن شدة تضرعه وانكساره ولعاهه على ربه باستجابة دعائه كانت في وقت الحروب والأزمات ففي غزوة بدر الكبرى أكثر الرسول الكريم عليه السلام من التضرع إلى الله والإلحاء بالدعاء إلى الله تعالى ففي الحديث الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربي اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا توبى في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداه عن منكبه عن منكبيه فأتى أبو بكر فأتى أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله تعالى استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وأرشد النبي عليه السلام العبد المسلم إذا أراد أن يسلي أن يتضرع إلى ربه فعن الفضل ابن عباس فعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك تقول يا ربي يا ربي ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا أخرجه الترمذي واللفظ وأبو داود وهو حديث صحيح ويصف ابن عباس ويصف ابن عباس حال النبي عليه السلام في صلاة الاستسقاء وشدة تضرعه إلى ربه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يسلي في العيد أخرجه الأربع واللفظ للترمذي وقال حسن صحيح فما أجرنا أيها الإخوة أن نتأسى بنبينا عليه الصلاة والسلام في التضرع ودوام اللجوء إلى الله تعالى في كل وقت وحين خصوصا في الأزمات وإن الأمة المسلمة اليوم أهوج ما تكون إلى استنطار رحمات الله وفتي أبواب السماء بالدعاء الصادق والتضرع الخاشع لله رب العالمين أيها المسلمون ليست المصيبة أن يعصي العبد ليست المصيبة أن يعصي العبد بل المصيبة أن يعصي الإنسان وتحجبه معصيته عن ربه فيسر على المعصية على الرغم من سيات التعذيب والمنبهات التي تأتي ينبغي أن نفكر بالتوبة وأن نرجع إلى الله عز وجل فلا يمكن لمستخف بمعصية الله ومستكبر أن يلقى إلا العذاب الأليم والمحق بعد ذلك فلنتق الله أيها المسلمون وليفتش كل منا ما يقترفه من الذنوب والمعاصي فما نحن فيه الآن من ضنك وضيق وصراخ وألم وهم وهزن وتصارو وتناهر فبسبب ذنوبنا فلا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة ولنرفع كف الضراعة إلى الله ولنرجع إليه بصدق فيرفع عنا ما نحن فيه اللهم ارفع عنا البلاء والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن عن بلدنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم يسر أمورنا واعبد وطننا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول علينا من يخافك ويرحمنا يا رب العالمين ولا تول علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا حي يا قيوم alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah shine wanda yake alqawi mai karfi kuma wanda ya samar da bayi daga babu shine al-aziz mabuwayi al mai iko Allah ta'ala shine al wal akhir na farko kuma na karshe shine al-zahir wal batin ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda ke bashi da abokin tarayya dukkan al'amura a hannun Allah yake kuma komai izuwa ga Allah yake komawa waɗanda suka koma izuwa ga Allah suka tsaya ta barkin Allah sun rabauta waɗanda suka juya baya suka yi tawaye ga addinin Allah sun taɓe sun halaka ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne zaɓaɓɓe daga Allah wanda Allah ya aiko da wannan shari'a da addinin musulunci Allah ta'ala ya tsira da aminci ga annabi Muhammad da alayensa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah na gari masu girma da wanda suka bai hanyar su har zuwa ran tashin alkiyama bai haka ɗan uwa musulmi inna wa kaina da ku baki ɗaya wasiya da tsoron Allah da takawa mu sani dukkan alkhairi a cikin duniyar nan da lahira baki ɗaya yana karkashin takawa ne mu sani cewa babu wani al'amari da zai inganta babu wani aminci ko yalwa arziki fate ana samun sa ne ta hanyar tsoron Allah da takawa da takawa ne Allah yake bude kofofin sama da ƙasa ya saukar da albarkatunsa ta ko'ina Allah ta'ala ya ce walau anna ahlal qura da a ce ma'abota alkarya mutane kenan da ke garuruwa amanu za su yi imani da Allah wattaqau su yi takawa su yi biyayya ga Allah su tsoron Allah Allah ya ce la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard da sai mu bude musu albarkar mu daga sama da ƙasa walakin kazzabu sai dai sun yi tawaye sun ta Allah fa akhadnahum bima kanu yaksibun saboda haka mun rike su ne mun kama su da abin da suke aikatawa ƴan uwa musulmi Allah ya saukar da alqur'ani dan mu yi tadabburi mu karanta shi mu yi kokarin fahimtar ma'anonin alqur'ani walqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir afala yatadabbaruna alqur'an in muna karanta alqur'ani mu yi kokarin fahimtar ma'anonin alkur'ani shine zai mana amfani musulmi yana karanta alkur'ani da zuciya mai khushu'i kuma yana kokarin tunani da fahimtar ma'anonin abin da yake karanta don yi aiki da shi don yi amfani shi duniya da lahira malamai suna cewa ma'anar tadabbur na alkur'ani shine tafahum ma'ani ma'ana fahimtar ma'anonin lafazin alkur'ani din wa tafakkur fima yadullu alayhi fima tadullu alayhi ayatuhu da tunanin abin da ayoyin ƙur'ani suke karantarwa ya ce musabaqatan wa zinnan ma'ana fahimtarsa ƙoƙarin gane ma'anonin abin da yake na fili da kuma abin da yake cikin wato ana sai an yi tunani tun-tuntuni ake ganewa domin Alƙur'ani, wani abin kana iya ganewa kai tsaye wani kuma sai kayi nazari kayi tunani ana yin haka ne domin zuciya ta amfana saƙon da yake cin alkur'ani mutum ya ɗauka ya amfani da shi dama makasudin alkur'ani kenan ka karanta ka fahimta kuma ka amfana da saƙon alkur'ani ka samu kushu'i daga abin da ƙur'ani yake maka wa'azi ya sa ka tsoron Allah ka kankan da kai ga Allah ka bi umarnin Allah ka nisanci abin da Allah ya hana ka ɗauki izina da abin da kake karanta na alkur'ani labarin da kan al'ummomi da ake baka da ana baka ne don ya zamo wato ma'auni na fahimta ka gane cewa ga abin da ya faru ka kiyaye Dan ka samu tsira a yau wannan haduwa za mu ɗauki aya cikin ayoyi na suratul an'am aya ta arba'in da domin mu yi nazari a cikinta a wannan haduwa takaitacciya insha Allah wanda wannan aya sako ne a ciki Allah ta'ala yake gaya mana mu bayinsa hikimar da yasa yake jarrabar bayi Allah ta'ala ya gaya mana a gurabi da yawa a cikin alkur'ani hikimar ibtila'i da jarrabawa kuma dama ya gaya mana bai halitti rayuwa da mutuwa ba illa ya jarrabu bayinsa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ita rayuwar duniya dukan ta jarrabawa ce to me hikimar jarrabawa din Allah yace walaqad arsalna ila umamin min qablik ya kai wannan manzo mai girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika mun aiko manzanni a cikin al'ummomi min qablika wanda suke kafin kai wanda suka gabace ka Allah yace fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra da muka aiko manzannin mutanen su suka saba musu sai muka kama mutane muka jarrabe su da alba'sa wa darra shine kunci bata, shidda da fakr da wahalhalu da kuma azzarra cututtuka sai ce la'allahum yazzarra'un dan su koma su kankan da kai ga Allah su roki Allah yayewar war wannan musiba din sai Allah ya ce falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u tunda an aiko masifa ne domin wa'azi ina ma a ce in ji Allah walaula iz ja'ahum da musiba da ibtila'in mu ya sauka gare su zarra'u su gane hikimar su koma ga Allah su gyara su roki Allah domin ya yaye musu sai dai Allah ya ce walakin qasat qulubuhum sai dai abin takaici a madadin ya zanto aya gare su sai zuciyarsu ta kekashe suka kasa gane hikimar ibtila'i wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum kuma shedan ya zayyana musu cewa ai ba wani abu bane can in an gyara can in an yi kaza in an yi kaza ya zayyana ya kawata musu abin da ce ai abin da kike kai daidai ne ai a ba damuwa hakan shine daidai ba sai kun gyara ba ai ba wani me me ba ki to yadda kuke daidai ne shedan ya kawata musu abin da suke kai wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun kaga kenan jarabawa da Allah ya jarabe don su gyara bai zama musu aya ba sai ma ya zama musu aka san haka zuwa ce su take kace ba su gyara ainihin aiki tsakaninsu da ubangiji ba ba su gyara mu'amalarsu da Allah ba wanda inda sun yi Allah zai ɗauke musu wannan musiba ɗin da ibtila'i saboda haka idan bala'i ya sauka da musiba da kunci da wahala ga mai imani ba abin da zai sai ya koma ga Allah ya ɗaga hannaye ya kankan da kai ya nemi mafaka a wajen Allah ya nemi yayewa a wajen Allah kuma dama haka bawa yake bawa na kwarai kenan yayin da yake tafiya zuwa ga Allah a hanyarsa ta neman yardar Allah yana tsankan da kai yana nuna bukatuwar shi zuwa ga ubangiji ya yarda Allah ne ubangijinsa ya yarda Allah ne mamallakin dukkan sha'aninsa ya yarda bawon da yake yaye musiba da wahala sai Allah bawon da yake saukar da alkhairi da ni'ima sai Allah kamar yadda Allah din ya faɗa kuma dama wannan alama ce ta ingantuwar imani na bawa ya yarda cewa Allah ya ce wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu in Allah ya shafe ka da wata cuta wallahi ba wanda zai yayi ma sai Allah din shi kadai wa yuridka bi khairin in Allah ya nufi ka da alkhairi kuwa fala radda li fadli ba wanda zai mayar da alherin Allah gare ka ba wanda zai tsare domin Allah ta'ala yusibu bihi man yasha min ibadihi shi yake isar da abin da ya hukuncin sa ga bayansa kuma Allah shine wa huwal ghafurur rahim mai gafara mai jinka duk mai imani ya yarda da wannan hukunci ya yarda da wannan aya yana daga cikin manya-manyan sabubba na yaye musiba da bala'i shine at-tadarru ila Allah ma'ana kankan da kai ga Allah da nuna bukatuwar bawa zuwa ga Allah da roƙon Allah da istikana nuna cewa kai miskini ne mabukaci zuwa ga Allah wannan yana cikin sababi na yaye musiba domin dama Allah yana jarraba bawa ne domin bawa ya san cewa Allah shi ke da iko shine mamallaki kai kuma kaskantacce ne bawa kai ke da bukata a wajensa shine hikimar in ka yadda da wannan sai Allah ya ce shi kenan sai isa kan maka in kuma ka ja ka ce a'a kai ma ka isa sai Allah ya kyale ka ya ce to je ka bawa ya nuna bukatuwarsa zuwa ga Allah ya nemi mafaka a wajen Allah ya kyautata addu'a da kankan da kai da tazarru da girmama raja'i kaunar cewa Allah zai bayar domin yayi alƙawari din in dai aka koma gare shi aka kankan da kai aka yarda shine ubangiji mamallaki aka gyara to shi kuma Allah ya ce zai bayar zai gyara maka naka kai at-tadarru ma'anarsa malamai suka ce at-tazallul kaskantar da kai wal mubalaghatu fi su'ali wal raghba da nuna matukar kwadayi da bukatuwa zuwa ga Allah shine ma'anar tadarru malamai suna cewa ma'anarsa tadarru dinnan abin da yake nufi Allah ya faɗe shi a cikin alqur'ani yace ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan yana daga cikin salo na addu'a in zaka yi addu'a Allah ya ka kankan da kai ka nuna bukatarka a wajen Allah kamar yadda kuma Allah ya ce walaqad arsalna ila ummin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarra'un ko yatadarra'un at-tadarru' ma'anarsa shine kankan da kai ga Allah da nuna kai bawa ne makaskanci mabukaci zuwa ga Allah Allah tabaraka wa ala ya ba mu labari a cikin wannan aya da muka karanta cewa ya aiko da manzanni cikin al'ummomi na baya kuma waɗannan al'ummomi da suka saba hanyar manzannin sai Allah ya jarrabe su da wahalhalu da cututtuka amma Allah ya yi haka ne yace dan su koma ga Allah su yarda su bayi ne su kaskantar da kansu zuwa ga Allah in sun yi haka Allah zai yaye musu shine hikimar ibn al-qayyim Allah ya masa rahama a cikin littafinsa ar-ruh wanda yake bayani yake ta fallahu yabtali abdahu Allah yakan jarrabi bawansa li yasma'a tadarruahu dan yana so iji bawansa ya ce ya Allah ya Allah ya Allah yana so iji muryar bawansa yana kiran shi wa du'a'ahu wa shakwa ilai yana so iji bawa yana rukun Allah yana miƙa kokensa zuwa gare shi yalla yana son wannan Allah yana son haka yace wala yuhibbu tajallud alayhi Allah baya san bawa mai girman kai mai ji ya isa shi bai bukata a wajen Allah to Allah baya san irin wannan a wajen bawa wa habbu ma ilaihi inkisaru qalbi abdihi bayna yadayhi abinda Allah ya fi so bawa ya kaskantar da kansa gaba ga Allah yace ya Allah ina da kai ne ubangiji na ya ubangiji kai ne mamallaki Allah a wajen ka nake nema ka kaskantar da kai Allah yana son haka wa tadalluluhu lahu izharu da'fihi ka nuna rauninka da fatarka da gazawarka bukatuwarka zuwa ga Allah yace fa'zar kullal hazari inda ibn qayyim sai ya kai bawa ka kiyayi dukkan kiyaya min da tajallud alayka nuna kaifa ka isa a gaban Allah kar kai haka Allah baya san wannan wa alayka bit tadarru wat tamaskun wa ibda'i al ajzi ka nuna bukatuwarka zuwa ga Allah da kasawarka wal faqa wad dul wad da'af in kai haka yace to fa rahmatuhu aqrab ila hadha al rahama Allah ta fi kusa zuwa ga irin wannan bawa in yi haka Allah zai saurare ka Allah yana dama ai Allah yana so ka ce masa ya Allah ka da kai shi ubangiji ne kai kuma kai ne bawa Allah yana son haka Allah ma zargi waɗanda in an jarrabe su suke juya kai ma'ana su nuna ita ba za su koma zuwa ga Allah ba Allah ya zargi waɗannan yayin musiba yayin kunci yayin wahalhalu bawa ikke tana Allah Allah baya san haka ya zargi irin waɗannan kuma ya yabi waɗanda idan musiba ta auka musu suka fada cikin kunci da wahala suka yi gaggawa zuwa koma zuwa ga Allah Allah ta'ala yake ba mu labari yace kul ka gaya mutane man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri in kun fada cikin duhu na kogi ko kuma duhu na ainihin wato tudu wane ne zai iya tsamar da ku ya cece ku tad'unahu tadarruan wa kufiya wanda kuke roko kuna kankan da kai kuna kiran shi kasa kasa kuna cewa la in anjana min hadhihi lanakunanna min ash shakir ya Allah in ka yayi mana za mu godiya ubangiji za mu gyara ya Allah kuna faɗa haka sai ce kulka ka gaya musu Allahu yunajjikum minha wa min kulli karb da wannan din da wancan duk Allah ne yake muku Allah ne yake yaye muku thumma antum tushrikun amma gashi ba ku godiya ga Allah dan me ba za ku yi godiya ba Imam Shinqidi yake cewa Allah ta'ala da yace wa idza massakum ad-durru fil bahri dhalla man taduna illa iyyahu idan wato masifa ta same ku a cikin kogi a cikin teku ma'ana ya abin nan din igiyar ruwa ta yi fushi ruwa ya abin nan zai halakar da ku sai ku manta da kowa ku riki Allah shi kaɗai, na jakun ilal bari a rasu. amma idan kuka tsira ku hau tudu sai ku manta da Allah ku juya baya sai ce wa kanan al-insanu kafura dan adam mai yawan kafirci ne ga Allah mai yawan butulci ne duk in ya samu bukatar sai imanta da Allah ya manta ya ce ɗauka ya manta jiya shine fa wanda yake cewa ya Allah yayi mu kuma da yayi masa imanta da Allah wannan ai butulci ne yace Allah ya yi bayanin ɗabi'a ta ɗan adam musamman kafirai haka suke yi mai imani bai kamata yi wa Allah haka ba yayin da ka shiga kunci Allah yana so ka koma gare shi in ya yayi maka kuma yana so ka yi masa godiya ka yi masa godiya kada ka yi butulci ka juya baya ka manta da Allah ya kamata a ce bawa yana tunawa da Allah yana kankan da kai ga Allah a koda halin yalwa ne da halin kunci din ba wai sai an shiga halin wahala ake tuna da Allah ba ko da a hali ne na kwanciyar hankali da aminci da yawa arziki Allah ɗin yana so duk da haka dai ka koma gare shi ka yi tazarru'i ka nuna cewa e shi ne Allah shi ibaka Allah yana son haka bare kuma a lokacin kunci da wahala aulada ma a lokacin ba dacewa ka koma ga Allah ka nuna bukatuwarka zuwa gare shi in kai haka to Allah ta'ala in kana cikin yalwa sai ya maka ya kara maka cikin ni'imarsa in kana cikin kunci sai ya yaye maka amma idan ka juya baya ka ƙi yin haka to azabar Allah ce za ta sauka akan bawa shi yasa Allah yake falamma nasu ma zukkiru bihi waɗancan mutanen da aka yi musu wa'azi suka juya baya suka kau da kai an musu wa'azi suka ƙi karɓa su yi aiki da shi sai ce fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai muka buɗe musu ƙofofin ni'ima da alheri hatta farihu bima utu an suka ɗauka ba su ai sun isa ne suka yi alfahari suka yi wato nuna isa sai ya ce a kaznahun bagatatan nan kuma muka sauka musu da azabar muka kama su lokaci ɗaya fa'ida mublisun sai ga suna nadama suna cikin nuna wato kasawarsu sai ce fa kusa adabir alqawmi alladhina zalamu sai aka yanke karshen waɗannan azzalumai yace walhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya da yabo ta Allah ke shi kadai ubangijin ta to me bayi za su yi wa Allah dan sun yi tawaye Allah mawadaci dama in sun yi alheri kansu ne in suka yi tawaye kuma ga irin makomar sai Allah ya tafiyar da su shikenan ba labari an gama labarin su sun tafi kenan kuma zai su gamu da Allah a gobe kiyama amma sai Allah ya ba mu labarin wasu mutane da aka yi musu wa'azi suka yi tawaye da suka ga azabar Allah ta zo sai take suka gyara sai kuma Allah ya musu afuwa sai Allah ya musu afuwa ma'ana suka yi tazarru suka nuna cewa ya ubangiji mun yi kuskure mun yarda ya Allah suka nemi tuba da yafiya sai Allah ya ce an yafe muku dama haka Allah yake so baya san tawaye ne da da da wato jin isa a jarrabe ka kace eh din to Allah zai kyale ka kuma zai gwada i gani ka isa ka je ka gani Allah ya ba mu labarin mutanen Annabi Yunus ya ce falaula kanat qaryatun amanat wannan alkarya ita ce kadai ai babu wata alkarya ai ma kanat qaryatun amanat ba wata alkarya da ta yi imani bayan an aiko mata da azaba sai ta waye Allah ya aiko mata da azaba sai ya ubangiji mun to mun yi imani babu wata alƙarya da Allah ya yi musu abuwa bayan zuwan azaba illa kawai Musa sai mutane annabi Yunus alaihi salam lamma amanu da suka yi imani kashafna anhum azab al-khizy fi al-hayat ad-dunya sai muka yayi musu azabar duniya dai muka ce to shikenan tunda kun yarda kun gyara an dakatar da azabar wa matta'nahum ila hin muka jiyar da su dadi zuwa wani lokaci mutanen annabi yusuf yunus alaihi salam annabi yunus ya musu wa'azi ya musu wa'azi suka yi tawaye ya fusata sai ma ibar yana fita ku azabar da Allah ya musu alkawari sai ku gata ta jin faru suna ganin alamar canjawar yanayi suka ce wallahi gaskiya ya faɗa take suka fito da matayensu da 'ya'yansu da dabbobinsu gaba ɗaya suka fito tituna suna ya Allah mun tuba ya Allah mun tuba suna malamai aka ce a wasu masu riwaya suka ce kwana arba'in suka yi suna kuka da duk baki ɗaya iyalan da dabbobin suna cewa mun tuba ya Allah sai Allah ya ce to ya dakatar da azaba saboda sun nuna eh da gaske sun yi nadama malamai suka ce wasu a cikin abin nan masu tafsiri suka ce kwana arba'in mutane suka yi a titina sun bar gidajen suna ta nuna nadama da kuka sai Allah ya ce to an yafe musu saboda sun yarda cewa sun yi kuskure kuma sun nuna da gaske sun tuba in ba waɗannan mutanen ba in dai azaba ta zo ai magana ta kare sai dai a shafe su amma waɗanda suka ƙi yin nadama sai Allah ya ba mu labari yace walaqad akhadnahum bil azabi su ko waɗanda suka ƙi yin nadama su gyara sai muka sauka musu da azabar muka kama su da azabar mu yace fa mastakam li rabbihim ma yatadarrun da azabar ta zo suka ce ba za su yi tazarru'i ba ba za su kankan da kai ga Allah ba za su gyara ba sai ce hatta idza fatana alaihim baban za azabin shadidin idza hum fihi mublisun muka bude kofofin azaba kuwa daga nan suka zama suna nadama ina Tun makara ai lokaci ya ƙure saboda haka azabar Allah ta cin musu kuma ta halaka su baki ɗaya saboda haka ‘yan uwa ba za mu daina faɗa ba za mu yi ta maimaitawa muna da kurakurai halayenmu ba su da kyau sun saba wa abin da yake Allah yake so abin da muke aikatawa na rayuwa da yawa daga ciki ba ma bin abin da Allah yake so ba ma bin tafarkin manzo Allah ta sallama har yanzu mun ki mu gyara kurakuranmu ya kamata mu gyara mu yi tazarru ga Allah irin yadda mutanen kwarai suka yi shine alamar imani na gaskiya to manya-manyan bayan Allah ma haka suka yi Allah yana jarraba kowa domin dama duniya gidan jarraba ce ba wai sai wanda yake ba babba ba ne. hatta manya ana jarraba su manya ana nufin annabawa da mursalai su ma ana jarraba su cikin wahala da masifu amma sukan koma ga Allah sai Allah ya ɗauke musu musiba to mu dan me ba za mu gyara ba dan me ba za mu tuba daga laifukan mu ba dan me ba za mu koma ga Allah ba mu duba annabi nuhu alaihi salam yadda ya kankan da kai ga Allah ya nemi Allah ya kama masa agaji Allah ya ce muka tseratar da shi daga ainihin bakin ciki shekara dubu ba shekara hamsin yana wa'azi amma an ƙi saurare shi ba abin da ba a yi masa na wulakanci ya ce ya ubangiji mutanen sun yi mun Allah ya halakar da mutanen annabi ibrahim alaihi salam Allah ya jarrabe shi da jarraba mai wahala aka ce ɗauki matakar ɗanka ka kai su dokar daji a cikin hamada inda ba ɗan adam ko tsuntsu babu ka ajiye suka tafi haka yayi Allah ne ce ya je ajiye su bayan ya juya ya gansu su kadai ya ajiye su ba abin da ya bar musu ba gari ba ɗan adam kowa babu a wajen nan mata mace da yaro jariri da ya juya ya gansu sai ya ce rabbi rabbana inni askantu min zurriyyati bi zari jiran inda baitikal muharram ya ubangiji kai kace in kawo su wajen ɗakin ka mai alfarma gashi na bar iyali na matata da ɗana a cikin wannan waje inda ba ɗan adam askantu min zurriyyati bi ghairi dhi zar'in ba ruwa ba shuka a wajen nan yace rabbana li yuqimu as-salah nayi haka ubangiji yi maka da'a dan su tsaye da sallah ya zamo guri ne da za a assasa bautarka a wajen sai ce fajal afidatan minan tahu ilaihim ya Allah ka sanya zukatan mutane su karkata zuwa wannan waje dan su samu ɗebe kewa a raya gurin yace warzuqhum min as-samarati la'allahum yashkurun ka azarta su daga 'ya'yan itace inda babu ghairi zar'in wadin hamada duwatsu inda babu amma Allah yace me Allah ya azarta da me samarat ba shuka a wajen amma Allah yace Allah yace Allah ka idan ya san Allah zai iya ba su kuma bai bayar ba ya ba su kai ka taba jin an ce an ce kasar abin nan saudiya babu inabi ko babu abin nan danyen dabino duk shekara wata goma sha biyu in ka je akwai har tashin kiyama alkawarin allah ne addu'ar annabi ibrahim ‘ya'yan itace suna nan gashi ba a shuka a ƙasar amma kuma kullum akwai ‘ya'yan itace saboda Allah ya karɓi addu'ar ya shiga halin damuwa a ce ka kai matarka da ɗanka ka bar su a shi wannan waje dole zaka da amma da ya roki Allah ya kankan da kai ga Allah ba ga Allah ya biya masa bukata ba annabi ayyuba alaihi salam da ya samu cuta ya zama kowa ya guje masa ya rasa komai a duniya me yake yace rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahim ya ubangiji ga cuta ta same ni ya ubangiji kai kuma mai jin kai ne sai Allah ya amsa masa sai ya yi masa wannan cutar ya kaskantar da kai ga Allah ba wanda iji wannan addu'a sai Allah shi tsakaninsa da ubangiji kuma Allah ya amsa masa annabi Yunus alaihi salam da ya shiga kifi ya haɗe shi ka san ai magana ta kare a ƙarƙashin ruwa amma me yake a cikin wannan duhuwar sai wa nada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanak ya Allah kai kadai ne ba wanda zai iya min a wannan waje in ba kai ba ya Allah sai Allah ya amsa masa fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham wannan bakin take da wannan halin da ka san duk wanda ya shiga wannan hali dai ai magana ta kare a cikin kifi a ƙarƙashin ruwa amma Allah ya amsa masa ya koma ga Allah ya roƙi Allah kuma Allah ya amsa masa haka annabi yaqub alaihi salam da ya rasa ɗansa da ya fito ya rasa ɗayan ma yana damuwa suka ce ka taka damuwa yace to ai ba ku nake gaya ba Allah nake gaya wa inna ma ashku wa huzni ila Allah Allah nake gaya Allah kuma yana jina kuma Allah din ya amsa masa ya ja da su ka gani in ka koma ga Allah din da gaske Allah din zai amsa maka amma ba fa ganin halin da muke ciki da Allah me ya gyaru a dabi'un mu da halayen mu a kasar mu wannan halin da ake ciki na kunci mu daina kallon wasu mu mu kalli kawunan mu an daina abin da ake yi na saban Allah ba a daina ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban manzanni baki daya shi ma da ya shiga halin kunci haka yayi da sahabbansa lokacin da aka zo yakin badar ya duba ya gani ya ga kafirai sun fi mutum dubu shi kuma mutum uku ne da goma sha uku ɗari uku da goma sha uku kaga sun ninka su uku kenan takriban da ya duba ya ga kafirai ya ga sun zo da shirin yaƙi shi kuma bai fito da shirin yaƙi ba ba makami a hannunsu babu shiri su ko sun yi shiri da makamai da shirin yaƙi kaga ai ba za ku kwatanta mutum ɗari uku da mutum mutanen da adadin su ya fi dubu wayanda suka shirya yake da wanda ba su shirya ba sai ya juya ya kalli alƙibla ya ɗaga hannu ya ce ya ubangiji ya yi addu'a yake cewa Allahumma an jizni ma wa attani Allah ka cika mu alƙawarin da kai min ya ubangiji na isar da wannan addini ya Allah yayi ta maimaitawa Allahumma ati ma wa attani Allahumma ya Allah ka bani abin da kama alƙawari ya Allah in ta halika hazir isaba wannan yan adadi ne mutum uku ɗari uku nan in suka halaka yau suka kare aka gama da su min ahalin islam la tu'bad fil ard ya Allah wallahi ba wanda zai bauta ma a bayan ƙasa iyakar su kenan adadin yana addu'a yana haske da mayafinsa ifadi yana nuna bukatuwa cewa babu babu wanda zai iya in ba Allah ba wa zai taimake shi babu sai Allah ka duba dai matsayinsa amma yadda ya nuna kaskantar da kai da nuna bukatuwa zuwa ga Allah a wannan hali har mayafinsa ifadi yana ɗaga hannu sama sai na abubakar ya ɗauko mayafinsa ya maida masa gadon baya kafaɗarsa ya ce ka ka ya rasulallah muna shadda tuka rabba ya ce kayi magiya jewa ga ubangijinka ai ya isa ya annabi sa'in fa innahu sayyidu zaka ma wa'ada Allah zai cika ma alƙawari sai Allah ya ce in tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum dauka ne mu agaji gashi Allah ya amsa muku take me zai muka ce anni mumiddukum bi alfin min al malaikati mudbirina ga malaiku dubu za su zo ɗaya bayan ɗaya suna jere za su tawo su kawo muku agaji in malaika ɗaya aka aiko ai ya ishi mutum dubun nan amma malaiku dubu kenan kowane malaika ɗaya a madadin mutum ɗaya yaushe za ka yi maganar malaika ai ba wannan maganar ma amma Allah ya ce an ba ku kaga bayarwar da aka yi ma ya wuce me duk abin da za ka iya tunani an wuce iyaka mala'ika dubu in mala'ika ɗaya aka aiko duniyar nan ya ishi duniyan nan a dai yadda muke dinnan amma mala'ika dubu Allah ya ce ga sanan sun taho muku dan kun nemi bukata kun nuna eh a waje na ake to na ku, na ba ku. saboda haka kullum ana sake nanatawa mu gyara halayen mu koma ga Allah mu koma ga Allah mu nema a wajen Allah Allah zai ba mu zai yayi mana dukkan damuwa zai yaye mana abdullahi dan al dan abbas Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa ya rawaito hadisi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin wannan akwai hadisin abdullahi dan abbas da yake bada labarin yadda manzo Allah ya fita roƙon ruwa wata rana yace manzo Allah ya fita yace mutabazzilan mutawaddi'an mutadarri'a manzo Allah ya fita cikin tufafi wanda yake ba na ado ba mutabazzil sannan da tawalu sannan da tawalu sannan kuma yana tadarru yana nuna bukatuwa zuwa ga Allah lokacin da aka yi fari manzo Allah ya addu'a Allah ta'ala ya saukar da ruwa ya saukar da ruwa haka nan ya zo a cikin hadisi na fadlu dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah yace as-salatu masna masna hadisin da Imam At-Tirmidhi da Abu dawuda da wasu malamai suka rawaito hadisi ne sahihi manzo Allah yace sallah raka'a bibiti B.B.C. تشهد في كل ركعتين وتخشع اكو تركع ابي ذاك يتهيا كي صلى بخشوع وتضرع ده كان كان ده كي غبان الله وتمسكن ده نونا مسكنا بكاتوا ايزوا ga Allah yace wa taqna yadayka sannan ka daga hannunka sama ka roki Allah mustaqbilan bihima bi ma wajhak ka daga su kana kallon kibla suna kallon fuskarka ka roki Allah yace taqulu ya rabbi ya rabbi ya ubangiji ka bukata ta ya ubangiji kai haka in kai haka to Allah zai amsa maka yace wa mallam yaf'al fa hiya khitaj wanda bai haka ba ai ba ba zai samu bukatu ka yi haka ka gani in Allah zai amsa maka ba saboda haka dai maganar guda ɗaya ita ce lokacin da ake gaya wa mutum cewa ga mafita nan abin da ya kamata ga mai hankali ya gyara ya ba hanyar da take ita ce mafita irin yadda ake ta hanyar da ke bullewa kar ya yi tawaye babbar musiba ba ita ce saban Allah kaɗai ba saban Allah musiba ce amma ba a nan kawai musibar take ba a'a musiba shine idan mutum yayi sabo yayi sabo har saban ya zamo yayi shamaki tsakaninsa da ubangiji Allah ba zai karba addu'arsa ba duk da cewa an jarrabe shi da wahalhalu da musibu da cuta da wane ne da wane ne amma ya kasa gane wato nan musibar take musiba ba shi ne mutum ya shagala da saban Allah ba shine ya kasa ganewa cewa ba. wannan abin da ke samun sa gargaɗi ne cewa ake ka gyara ya kasa gane a nan musibar take ya ci gaba da abin da yake kai na saman Allah to wannan ya halaka ya tabi Allah ka tsare mu abin da yake mafi alkhairi shine mutum in ya san yana kuskure ya dawo ya gyara ya dawo ya gyara ya dawo ya gyara ya dawo ya gyara duk abin da yake na sabon Allah ne a daina sai Allah ta'ala ya yaye halin kunci ya musanya ya canja da halina yalwa ya yaye halina tsoro ya musanya da halina aminci muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu aminci da ruwa arziki Allah ya mana afuwa bisa kurakuran mu Allah ya ɗauke mana dukkan wani bala'i da masifu a ƙasar mu ya ba mu aminci da kwanciyar hankali Allah ya ba mu shugabanni na ƙwarai Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة أما يتفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين